ya yi mana gudumawa halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya kawo mana doki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamurmuranmu da muke ciki duka abin da zai zaman to fitina Allah ya tsare mu albarka annabi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkan sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam um, abin da yasa zan dan yi gajeren wannan tsokaci dangane dai da halin da ake ciki muna ta magana daga janibin mu dama mu kiran da muke yi ya zamana malamai sun yi wani yunkuri domin su malamai su ne fitila na al'umma su suke haskawa al'umma hanya da idan ya zamana cewan mutane za su yi tafiya a kan darbi a kan wata hanya babu fitila sai kaga sun fada cikin rami saboda kasancewansu suna tafiya cikin duhu a yanzu jiya ranar shekaran jiya ranar juma'a kowa ya bi ya ga an yi zikirin ƙasa wanda da kuma wa'azi da aka tara don wa Allah a akan cikan Maulana Shaitar Usman Bauchi shekara ɗari ɗaya to bayan an yi wannan zikiri a mu'assasan Maulana Shaitar Usman Bauchi karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Shaitar Usman Bauchi malamai da suka zo wannan guri an tara su an yi zama da su wannan hali da al'umma suke ciki ga ƙasa tana nema ta barke da zanga-zanga me ya kamata a yi ya kamata a duba wani yanayi ya kamata a fuskanta to bayan tattaunawa da aka yi da jama'a an kai matsaya cewa lallai ya kamata a je malamai su yi guruf malamai ba kuma na ɗayan ɗariƙa ba na kowane ɓangare daga dukkan ɗa'ifa ya zama na an je an samu gwamnati an roƙe ta an gaya mata abin da jama'a suke bukata da halin da jama'a suke ciki cewa gwamnati ta yi wani abu wannan yunkurin na mu'assasa daga farko kenan sannan ɓangare na biyu alhamdulillahi ɗazu sai kawai ga postin ɗin malam aminu daurawa shi ma a fejinsa irin wannan kira shi ma ya yi wanda kuma muna burin ya kamata lallai malamai su haɗa kai lallai lallai a ga yadda za a yi a taimaka a je a samu gwamnati akan wannan harkar dama ba wanda ya cancanta su yi haka sai malaman to wannan shine aiki da ya kamata na farko da malamai ya kamata su yi don duk wanda ya bi fejin malamin daurawa zai ga postin ɗin da ya yi yana kira zuwa ga malamai musamman malamai da aka yi kwamiti aka tafi nijar da sauransu lallai a ƙara zuwa a zauna da gwamnati kuma kiran ya shiga kuma an amsa kuma za a yi to wannan shine abin da muke bukata matakin gaggawa kenan first aid na farko a yi kokari malaman nan aje a ga gwamnati domin gwamnati tana jin maganan malamai ta san muhimmancin malamai domin malaman nan ne gudumawansu yasa aka kawo gwamnatin nan to kaga idan malamai yanzu sun shiga sun zamanto wisatsa su ne wasiɗa tsakanin talakawa da kuma gwamnati gwamnati da talakawanta malamai su zamanto wisatsa a shiga a gaya musu ga halin da al'umma suke ciki ga mutatallabat da ake nema halin rayuwa a rayuwa ta yi tsanani a sassautawa mutane to duka wannan bangare alhamdulillah yanzu kuma sun amsa wannan kiran kuma za a yi da izinin Allah tabaraka wa ta'ala da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin sa'ayin da za su yi Allah ya sa albarka gwamnati kuma Allah ya ba su sassautan Allah ya sassauto da zuciyansu su karbi kiran da malamai za su yi musu halin da talaka yake ciki Allah ya jefa musu tausayi a zuciyansu albarka annabi alaihi salatu wassalamu ya zama na sun fiskanci wannan abun yanda ake ta a fito abubuwan da ake nema musamman saukin rayuwa tsanani da aka shiga dinnan a dan sauƙaƙa wa mutane su ma mutane su dan ji mutane ya zama da sun fi karfin abin da za su ci abin da za su yi sutura lafiyarsu da komai gwamnati ta yi kokari ta yi wannan to muna roƙon Allah ta ta'ala malaman nan da za su yi wannan yunkuri Allah ya ba su ikon daman yin haka Allah ya sa wisaɗar da za su zamanto tsakanin gwamnati da talakawa ya zamanto alkhairi wa ƙasar nan insha Allah ta ta'ala sannan na ga wani dan uwa duk da ina karanta kuma Allah ya saka maka da alkhairi malam najibullah JS Zubairu yana cewa babu mafita sai dai a koma ga Allah wannan gaskiya ne babu mafita sai dai a koma ga Allah lakin in tabi akwai abin da mutane kuka kasa ganewa komawa ga Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala abu biyu ya umarci mumini da shi ya umarce shi da yayi aiki sannan kuma bayan ya yi aiki sannan kuma ya yi tawakkali shi mumini haka yake bambancin mu da kafirai abu biyu ne shi kafiri ya yadda da sabuba ne bai yadda da akwai rabbul asbabi ba ubangijin da ya ajiye sabuba shi kuma musulmi ya yadda da sababi sannan ya yadda da ubangijin sababi haka musulmi yake to musulmi yana tafiya da fuka-fiki guda biyu ne sai yasa in musulmi ya tashi zuwa ga bukatarsa sai bukatarsa ta biya zai dauki sababi sannan kuma zai yi addu'a haka ake so kuma haka alkur'ani ya gaya mana wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya yi alƙawari wa alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani tawakkali kenan suka yi imani suka yadda da Allah sannan na biyu fa wa amilu salihati suka yi aiki nagari shi mumini ana son yayi aiki sannan kuma yayi imani sai sa sayyidina umaru radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana yake cewa inna hadhihi al-aid khuliqat li ta'mal fashgal ha bi ta'ati qabla an tashgal ka bil ma'siya in ji amirul mumini na sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu ardahu yace wannan hannun Allah ya lice shi ne dan yayi aiki ka shagaltar da ita da aikin Allah kafin ta shagaltar da kai da saban Allah da haka mumini yana tafiya da hannu biyu ne sai sa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da zulqarnaini Allah ya ce wa yas'alunaka an dhil suna tambayan ka waye zulkarnain Allah ya ce qul sa'atulu alaikum minhu dhikra ka ce zan gaya muku labarin shi waye shi inna makanna lahu fil ardi mun bashi dama a doran kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa muka bashi sababi akan komai kuma me Allah ya ce fa atba sababa yayi riko da sababin ya bi sababi to shi musulmi kullun bayan addu'a ita ce farko addu'a silahul mumin sannan sai kuma aiki to daga cikin aikin shine wannan yunkurin da malaman mu suke ƙoƙarin za su yi su je su samu gwamnati a samu wisada mai kyau muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya sa albarka sannan sai shawarwari yawanci yan uwa wannan halin da ake ciki mun karkatar da kai musamman saboda mun ji cewa malamai su ne suka kira a zo a yi musulun musulun ticket mun mai da hankali a kansu to a sani ba su kaɗai ba ne eh, wato akwai waɗansu ɓangarori guda biyu da yawanci saboda mutanenmu ba mu fiye bin labarai muna ganin abin da yake faruwa ba a 'yan wannan kwanakin za ku ga mataimakin shugaban ƙasa ya fitar da sanarwa cewa za a yi wani kwamiti wanda za a bibiyi 'yan kasuwa za a yi kamar tsarin price control ake nema a sa a kan abinci wanda kuma wannan abu mai kyau ne abinci wannan tashin da yake yi tashin goron zabi gwamnati ta sa price control kaza za a sayar in ka shige naira kaza a kama ka to wannan tsarin ɗazu sai muke ganin rahoto daga uh, daga daga wannan trt TRT Afirka wani ɗaya daga cikin ma'aikata na ga yana aiki a BBC yana faɗa cewa gwamnati ta ce lallai lallai manomanmu za a yi ƙoƙari ba za a dinga shigo daga abinci ba za su noma abinci za su yi kaza to shawara idan malamanmu sun je da kuma mu ma gwamnatin tunda suna bi suna ji a ɗauki wannan shawaran kar a maimaita kuskuren da aka tafka shekara takwas baya daga cikin masu cutan mutane kun ga kungiyar manoma kun ga kungiyar 'yan kasuwa waɗannan mutanen muna kiransu da kuji tsoron Allah ku tsoron Allah domin abin da yake faruwa shugaban ƙasa ba ɗan arewa ba ne a ƙa'ida arzikin arewa kuma an sani mafi girman arzikin arewa noma ne da haka idan ya zo ya ce zai buɗe boda a shigo da abinci wasu wanda suke cikin arewan da sunan manoma ko 'yan kasuwa su suke zuwa sai su ce in an buɗe abincin da muka shuka zai ɓaci ba za a sayi namu ba jarin mu zai karye shekara takwas ba irin gudumawa da buhari bai bayar manoma bawa manoma ba kun noma abin da mutane za su ci su koshi sai kuma ku dinga zuwa kuna matsa cewa an buɗe ku jarin ku zai karye in an buɗe boda ya karye mana ku bar mutane su shagata su sakata su wala mutane ku fahimci su waye hakikanin makiyanku suna ƙasa su suke zuwa kuma wasu ɓoyayyun fiska ne wanda ba za ka iya nunawa ka ce gawa na ba gawa ne sai dai a ce maka da sunan manoma ka rasa su waye manoman nan noma rayuwar mutane haka ake yi ku bar mutane su sakata su wala a buɗe wa mutane boda a shigo musu da abinci za mu karye in an buɗe ka karye sai me ka karye waye damu da kai kai kadai akan ku wasu tsirari miliyoyin mutane a ƙasa su shiga halin haulai. akan ku tsirari mutanen miliyoyin mutane su shiga halin haulayi haka kungiyoyin 'yan kasuwan an je sai ka rasa a tashin dala a yi ta dora ba a ce tashin dala bai da alaka da wannan abun ba yana da alaka amma kuma akwai mugayen maha'inta akwai mugayen ma'inta da ido na gani na gani a kasuwa a Kano ana waya taliya ana sayar da ita naira kaza yanzu nan za a yi ma waya gafa abincin kana sayarwa akan kuɗi kaɗan sai a yi maka waya kawai sai a ce maka ai ta koma kaza sai ka ga mutum ya ce kuɗin kaya kaza na suto kaza a ƙara naira kaza ba haka kuke wa mutane ba kun san kuna yi kuna ci da gumin talaka kuna matsa talaka kuna matsa talaka sai an an ce za a buɗe boda sai ku je ku yi wa gwamnati barazana za mu talauce Allah ya talauta ku Allah ya duk wanda da hannunsa a cikin kuncin da jama'an Najeriya suke ciki ubangiji ka zara albarka a dukiyansa Ubangiji ka zare masa albarka a dukiyansa Allah ka hana shi jin daɗin dukiyan ka ɗora masa jarraba wanda ba zai taɓa gamsuwa ba Allah ka ɗora mai jarrabawa yanda da hannunku ake cutar da mutane da 'yan kasuwa da manoma ƙarya ne suna da hannu cikin wannan bala'in da mutane suke ciki suna da hannu a fahimci wannan ba malamai bane kadai malamai suna da nasu laifin na mun fito an ce ayi musulun musulun haka ne amma ku fahimta su malamai da yake ana ganin fiskansu a mimbari ana jin maganan su sai sa tasu tafi zafi amma akwai waɗanda ba ku ganin fiskan su amma kuma su ne baƙaƙen munafikai suna ƙasa suna ƙasa su suke cutar da mutane suke cutar da mutane da 'yan kasuwa da manoma yanzu maganan bodan da ake yi mataimakin shugaban ƙasa bai fa wuce kwana biyar ba fa ya yi wannan maganan to yanzu shugaban ƙasa bola tinubu ya zo ya ce wannan babu wannan maganan an soke ta ma'ana mutanen mu su za su yi noma su za su yi kaza ba ƙasan da ba ta son ci gaba amerika ta fi kowace ƙasa yin noma a duniya ta fi kowace ƙasa yin noma a duniya amma tana exporting tana importing ɗin abinci kuma tana exporting tana shigar da shi tana fitar da shi wannan sunna ce ta rayuwa saboda wasu tsirarin mutane wasu tsirarin mutane kuma tun da ake shugaban ƙasa tare da ciwon buhari muna ganin laifinsa da yawa amma ba a taɓa yin shugaban ƙasan da ya ware kuɗi kuɗi ya ware wa ɓangaren noma irin buhari ba to da aka ware wannan kuɗin me kuka yi shekara takwas kun yi mana wani abu sai yanzu kuma gwamnati ta zo ta ce za ta buɗe boda ku zo kuna cewa an ce wai jarin ku zai karye wace tsiya zai karye Allah ya karya ku Allah ya karya ku Allah ya karya ku Allah ya karya ku abinda mu muke faɗa gwamnati a buɗe wa mutane boda kawai a buɗe in ma za a sa duti akan waɗansu abu za a ɗage za a sa dutis akan waɗansu abubuwa a ɗage akan abincin da mutane za su ci a ɗage akan abin da mutane za su ci a bar mutane haka wahala ya yi wa mutane yawa mutane suna cikin kunci a ce mutum ya ɗauki yanzu abin da albashi bai karu ba ka je kasuwa za ka zo ka ka saya abinci ana ce maka buhun shinkafa naira dubu sittin ko dubu saba'in ne ko nawa ne ake sayarwa mutum ransa zai cire saya abincin wani yana da 'ya'ya biyar wani yana da 'ya'ya goma wani matansa biyu wani iyalinsa da yawa an bar mutane a cikin kunci sannan an zo gwamnati tana yunkurin ta kawo mutane wasu kuma sai su zaga don ci gaban najeriya a bar shigo da abinci a bar shigo da abinci wannan wannan fikira duk wanda yake da wannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah duk me ya hannu a cikin wannan tsanani da mutane suke ciki ya Allah Allah karka bashi duk abin da zai samu Allah karka wa abin albarka duk jin daɗin da yake nema Allah ka juyar da jin daɗin ya zaman to wahala Allah dan girman annabi muna roƙonka muna tawassuli da annabi muna tawassuli da kyawawan ayyukan mu duk wanda yake da hannu cikin jin kunci da mutane suke ciki ya ubangiji Allah ka juyar da jin daɗin sa ya koma wahala Allah ka talauta shi in yana da hannu cikin halin da mutanen Najeriya suke ciki albarka annabi da haka muna kira malamanmu Allah ya saka da alkhairi da wannan yunkuri da aka yi da za a je a samu shugaban ƙasa in an je a gaya masa ku gaya masa cewan batun da wasu suke zuwa cewan kar a buɗe boda suna razana shi tunda shi ba ɗan arewa ba ne a arewa ba mu da wani abu sai noma in an yi za a karya mu ƙarya suke yi maha'inta ne munafukai ne kar ku yadda a yi wannan abin da ku ku gaya wa gwamnati gaskiya kawai a buɗe mana boda mu ba mu gane ba kawai mutum yana burin kullum ana son mutum ya yi gaba amma mutum ya dinga burin ina ma zamani zai koma baya saboda Allah Allah tabaraka ta'ala ya gyara mana Allah ka ɗauke Allah ka ɗauke mana wannan musiba Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ka ba mu yayewa Allah ka kawo wa mutane sauki albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi uwa mu taya malaman mu da addu'a yanda za su je su ga gwamnatin nan Allah ya sa albarka a ciki yanda su je su ga gwamnatin nan Allah ya sa albarka wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh